ana na yanzu haka ana ganawa tsakanin kasashen Nijar Najeriya bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarorin jihohin da ke bakin boda Sokoto a Najeriya da kuma Tawa a jamhuriyar Nijar wannan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen guda biyu suka sha alwashin bunƙasa kasuwanci a cikinsu, inda za a yi wuraren aje kaya a bakin bodar Ragaya jihar Doson Nijar da kuma Kamba a jihar Kebbi tarayyar Najeriya haka zalika mata maye a Nijar Nijar da kuma Daura a Najeriya, Katsina a tarayyar Najeriya da maraɗi a jamhuriyar Nijar. Sai kuma Ilela Local Gamma a jihar Sokoto da kuma birnin Kwanni a jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Kuma fasahar ita ce 'yan kasuwar tarayyar Najeriya za su iya aje kayayyakinsu a bakin bodar su yayin da takwarorin su na jamhuriyar Nijar su ma za su yi hakan. Kuma daga dukkan faɗin jamhuriyar Nijar dukkan mai buƙatar sayan waɗansu kayayyaki a Najeriya baya buƙatar zuwa a Kano ko Lagos ko onacha da sauransu sai dai ya sayi kayansa bakin boda ya biya haraji ko kuma dukkan haƙƙin da ya kamata ya biya jami'an da ke kula da wannan aiki da sunan ƙasashensu haka zalika duk masu buƙatar sayan kaya a Nijar daga Najeriya masu buƙatar zuwa garuruwan Yamai Maradi Agades da sauransu sai dai su sayi kayayyakin da ke nan jibge a bakin boda bangaren jamhuriyar Nijar su ma su biya dukkan harajin da ya kamata na shiga ƙasarsu da kayan kamin su wuce tafi da su zuwa wurin kasuwancin su akan wannan tattaunawa da bangarorin na kasashen guda biyu ke yi alhaji sani mai kasar shugaban 'yan kasuwa na birnin kwanni yayi muna ƙarin bayani bisa wannan tattaunawa sai mu ce lalle 'yan kasuwa kwarai muke murna kuma mun ji daɗi bisa wannan tattaunawa abinda muke hwata ga tattaunawa nan idan aka kare ta kuma abin ya tabbata wanga da su shugabanni suka gaza ayi mutum ya roki Allah kawai jari in dai kana da jari to da wani zaman banza da cewa an tsaya an dogara ga ƙasa kaza da cewa ka wannan duhuwa zai domin kasuwa ce za a kawo kusa kusa mutunan agadas mutunan difa mutunan yamai mutunan tilberi da ya zo ya wuce Legas ya so kaya da ya zaka bakin illela kayan da duk yake bukata Lagos akwai depokin su nan bisa farashi irin wanda zai iya sayan su Lagos zai so su kawai ya koma shi aikin shi ba tare da bata lokaci ba mutumin da zai zo ya sai kaya idan Nijar suke zai zo ya same su kwanni idan ya same su nan kwanni zai sai abin shi kuma ya koma ba tare da ya bata lokaci ba kuma wannan su gwamnatocin guda biyu za su samu kuɗin shiga yadda yadda da suke samu shi ko Alhaji Isu Haruna Zinda shugaba yan kasuwa na Ilela Local Government a jihar Sokoto tarayyar Najeriya nuna gamsuwar sayayyi tare da bayyana alfanun da in haka zai kawo ma talakawan jamhuriyar Nijar da na tarayyar Najeriya. Na haka wannan tattaunawa da an ga mota da yamai to in Allah ya so ba da daɗewa ba nan da wata biyu zuwa uku za ka ga an fara aza tubalan gina wannan waya house da ake son a yi na aji wannan kayan in Allah ya yarda. Ka san gwamnati da ake yi a Najeriya fa gwamnati ce ta gaskiya ta tsakani da Allah don haka yanzu in Allah ya so da sun fito daga yamai za a ta Abuja duk abin da ya kamata a yi a kai ƙarshe da an kai karshe za a zo a fara waɗanda ayyuka ga dangana bi iznillahi kai har hanyar jirgin ƙasa wadda za ta zo in ta shigo birnin Kwanni don Allah ya so na mai tabbata ma duk wannan shekara in Allah ya so za a fara aikin su ba da daɗewa gaba ai moriya moriya yawa gare ta yanzu kai da aka ce sai ka tafi Lagos ko Kwatano ko ina ka ɗauko kaya an ce ga sunan duk command din da kun kai jirgin ƙasa zai kawo kayan ga direct nan wurin nan cikin waya house din nan a tafi ai ka san abubuwan saukin da za su yi ma sun wuce duk tunanin da dan adam ke yi kowa zai alfanu kuma kasuwanci zai ta yi da ake so ne na farko dai matasa za su samu aikin yi matasa sun samu aikin yi to kaga ƙarfin tattalin arzikin ƙasa ya bunƙasa za a fita daga fatara ta yunwa da abubuwa daban-daban ga sunan in Allah ya so karshen rahoton kenan Haruna Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar